صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi shida ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in biyu, wanda ya daidai da sha takwas ga watan afrilu shekara ta da da ashirin ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga Ladima road a mi jihar kaduna a wannan kasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 82 yau da izinin Allah subhanahu Ta'ala za mu tashi a aya tamanin uku kafin

haƙƙin ƴaƴa a kan kuma sannan wajen biyayyar nan da suke kai kai bayani da iyaye ko da na Allah sannan malam ta dawo hankalin mazaje a kan kyautata kama mata a yanzu sannan malam makarantar matan aure da suke faruwa kullum da sati suke kama Najeriya karama ta ɗan da domin nan da ba kowa ne yake da rediyo ba saboda haka muna kira ga malam ko zai ba mu wasu lamba da za mu zo mu turo sako saboda haka mun ku malama da dinga guri ka mu kuma mai wannan gwamnati assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to tambaya ce wannan tambayar da malama Khadija ta yi tambaya ce mai amfani amma saboda yanayin lokaci amsan da za mu bada a tambayan yana kan gaban karatun ayar da za mu karanta saboda ayar ta yi magana a kan biyayya ga iyaye saboda haka yana gani za mu shigar da bayanin a cikin ayar ba sai mun ƙara maimaita ta ba tunda yanzu mun bada amsa kuma za mu ƙara zuwa mu karanta aya da take magana a kan biyayya ga iyaye sai dai saƙon da ta bada ga mazaje cewa su kyautata wa iyalansu manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya karantar da al'ummansa cewa Itausu bin nisa'i khaira ina muku wasilci akan mata wato ku kyautata musu ku yi musu alkhairi gwargwadon abin da Allah ya baka kamar yadda Allah ce liyunfiqu sa'atin min sa'ati mawadaci ya ciyar da iyalinsa gwargwadon wadatarsa wa man jira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda Allah ya kunta arzikinsa ya mai da shi talaka to gwargwadon abin da Allah ya bashi na talakansa ya ciyar da iyalansa ya yi musu ɗawainiya gwargwadon talaucinsa wajibi ne miji ya kyautata wa matarsa gwargwadon abin da Allah ya bashi shi ita kuma wajibi ne a kanta ta masa biyayya a kan abin da bai saba wa dokar Allah ba idan kuma Allah ya azabta ka sama da mace ɗaya kana da biyu kana da uku kana da hudu to wajibi ne ka yi musu adalci tsakaninsu ma'ana kowace a ciki kamata haƙƙin da Allah ya ƙaura a kanka wanda za a tambaye ka a kansa gobe kiyama ka kyautata mata gwargwado bayan da za a yi ka ce dukkansu kana son su yanda kake son wannan haka kake son wancan dole sai ka ji a zuciyarka a kowace ka fi so san da kake mata baya sa ba ta abin da ya tsara na sauran dole yanda ka ba wancan haka ita ma za ka ba ta saboda wannan daidaitawa tsakani kenan sai dai mafi galibi maza sukan yi kuskure a wannan babin misali kana da mata guda biyu wannan uwar gida wannan amarya sai misali na kawo wayan uwar gida ya samu matsala kaga anan na amarya bai samu matsala ba baka bukatar ka sai mata waya saboda ita yanzu waya ta bai samu matsala ba haƙƙin da ke kanka in za ka siya na uwar gida za ka siya ba za ka ce za ka haɗa su biyun ka siya musu ba yanzu uwar gida ne na ta ya samu matsala to ka siye mata ka siye mata wayanta shine daidai lokacin da na amarya ita ma na ta ya samu matsala sai ka canza mata ita ma sai ka siye mata ina fata an gane amma ba wai daidai bane ka ce a dole sai ka siye mata ko kuma wannan ta ya samu matsala wannan kuma ta lafiya lau sai ka ce to yanzu za ka sai tibi guda biyu ya daura ma a wanda ya daura maka wannan abincinta ya kare wancan nata bai kare ba sai ka ce to sai na samu kuɗi sai in sai muku a'a ita wannan da na ta kare yanzu shine wajibinka ka sai mata nata ka ajiye mata wancan idan nata ya kare ita ma sai ka sai mata gwargwado sannan ba lallai bane ya kare a lokaci daya wannan tana da 'ya'ya misali yaranta guda shida ko yaranta guda bakwai nan kuma kila ɗanta guda ɗaya ne kilo ko kuma babu to kaga kuwa ba zai yiwu a ce ka kawo abinci nan da wancan da ka ajiye mata abinci a ce ya kare a lokaci ba dole nan wanda akwai yaya guda bakwai nata zai riga karewa ko kada ka ce a'a to ke yana ke ce saurin karewa dole mai nata ya saurin karewa saboda akwai yara ba ita kadai take ci ba yanzu ku zama ku tara ga kai ga ita sannan ga yara bakwai kaga dole zai saurin karewa sai ka ajiye mata gwargwadon nata kuma wancan lokacin da nata ya kare sai ka yi mata nata haka addinin musulunci ya tsara amma ba yadda mu muke fahimtar al'amarin ba sai ka siyo mu wannan wancan kuma tana nan da nashi da nata kaga nata yanzu ta tashi da waya nawa biyu ita wannan kuma ta tashi da nawa guda ɗaya daya kaga yanzu ka haddasa fitina kuma za ta fara jin haushi ka sai mata nata wancan kuma nata bai lalace ba ka sai kuma wancan ka siyo mata sabo kaza kaza yanzu za ka haddasa fitina a cikin iyalinka kowace a lokacin da take da bukatan ta kai mata yanzu abin da Allah zai tambaye ka shine a lokacin da uwar gida na ta ya samu matsala ka yi ba ka jinkirta sai da nan amaryar ta samu matsala ka yi to nan ka yi zalunci ka yi keta lokacin da nata take da bukata kai mata wancan ma idan bukatan ta ya taso sai kai mata yanzu ka ta suke nan a wajen adalci shine wanda Allah zai tambaye ka kai amma adalci na soyayya Allah da kansa ya ce ya san cewa wannan abin ya fi karfinka ka ji wai yanda kake son uwar gida haka kake son amarya ko kuma yanda kake son amarya haka kake son uwar gida Allah ya ce na san ba za ka iya ba lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ala tamilu kullal bayl tazaruha kal mu'allaqa shine wanda Allah ya tsawatar maka akai kada ka karkata dukkan karkata saboda ka ji a zuciyarka ka fi son wannan sai kai mata abin da ba ka yi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da soyayyar da yake wa ɗaya daga cikin matansa saboda ya ɗara na wata ya dinga keta ga sauran saboda san da yake ma wancan gobe kiyama zai tashi rabinsa shanyayye wato kwarangwal rabi mutum rabi kwarangwal ba inda kafa karkata ba to nan ne zai zama kwarangwal ɗaya ne naman su ne wanda aka rataya su aka shiga haƙƙinsu to kaga wannan alama ce ta mutum ɗan wuta ne Allah ka tsare mu Allah kuma ka ba mu ikon gyara tsakanin iyalanmu ka ba mu ikon yi ba su haƙƙinsu yadda ka ɗaura mana duk abin da zai sa mu cuce su ya Allah ka riƙe hannunmu ka ba mu ikon mu aiwatar Allah ya samu dace na'am karatun wannan karatun ke eh, shi wanda kawo tambayan ai yana da namba ta sai ya ba su namban sai su yi mun magana idan sun mun magana insha Allah za a sa su a broadcast za su dinga samun karatun in Allah ya yarda eh, shi wanda ya kawo tambayan ai ya sani eh a yana da namba ta yana da namba ta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون Allah maɗaukaki yana gaya wa banu Isra'ila alkawalin da ya ɗauka tsakaninsa da su a matsayinsa na Ubangijinsu, wanda ya zo a cikin attaura. Allah ya umarci banu Isra'ila kada su bautata wa kowa in ba shi ba shine Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il ka gaya wa al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a yayin da muka dau alkawari ga banu isra'ila a cikin at-taura la ta'buduna illa Allah kada ku bautata wa kowa face sai Allah kaɗai. umarni Allah subhanahu wa ta'ala ya ba banu Isra'ila kada su bauta wani makhluki a doron ƙasa in ba Allah ba sai Allah ya ce wabil walidaini ihsana iyaye guda biyu su ma ku kyautata musu kaga an faɗi a cikin attaura kuma gashi nan a cikin ƙur'ani muna ne karanta ta kamar yadda Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ubangijinka yayi hukunci qada'an shar'an wa dinan wa amran alla ta'budu kada ku bautata wa kowa illa iyyahu face Allah shi kadai tilo wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu ku kyautata musu imma ya bulughanna indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikinsu suka suka girma suka manyanta kana nan da rai katar da su sun manyanta ko dukansu guda biyun ko ɗaya daga ciki fala ta kullahuma uffin kada ka ce musu kash babanka ya kira ka ko mahaifiyarka ta kira ka kada ka ce kash mama kash baba kai baba kai ke mama wala tanharhuma Allah ce kada ka tsawata wa iyayenka guda biyu in za ka yi magana wa kullahuma qawlan karima ka yi musu magana na karamci ba gani mamagani na girmamawa waqfid lahuma janaha dhilli min ar-rahma ka sauke musu kafadinka na tsantantar da kanka gare su da kuma tausayawa gare su wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kace ya Allah ka tausaya wa iyayena a yayin da suka tausaya min lokacin da nima nake yaro jariri babanka yana murna matarsa ta haihu je ya siyo kaza tun kafin ka zo duniya ake ta tanadi je a siyo kaza aje a siyo kaza aje a siyo kaza saboda ne yana fatan zai zama uba a duniya yau ka zo duniya babanka yana farin ciki mamanka Allah kaɗai ya san irin halin da take ciki tun daga ranar da cikinka ya shiga jikinta ba ta jin ɗanɗanon abinci idan ta ci wata sai ta yi wata biyar duk abin da ta sa a cikin yana fitowa abin da take iya yi kawai ta sha ruwa shi ma ruwan ɗan kaɗan ne za ta zuƙa duk abin da za ta ci wahala take sha kuma duka saboda kai duk wannan shimfiɗa fa zuwan ka duniya ne sa'an nan ranar da za ta haihu ka duba yadda Allah zai sawwaƙe mata a fito cikin sauƙi ana ihu tana kuka ana ce mata fush tana cewa ba za ta iya ba wata sai ta suma ka farfado da ƙyar sannan ka iya fitowa kana fitowa a halin da take ciki ba duk wahalar da ta sha ana cewa barka sai kaga ta fara dariya tana jin daɗi ta haihu duk wannan wahalar da kukan da ta yi a lokacin da za ka fito a manta shi tana a nuna maka kai tana so ta dinka saboda shauki ta haifu ta haife ka shi kuma mahaifinka duk inda yake hankalinsa ya tashi yana tunanin kada a yi haihuwar guzuma ba uwar ba kai hankalinsa ya tashi yana tunanin ne duk inda ya je a karmakar da Allah a samu cikin addu'a matata tana lebu yana nan yana cikin tashin hankali saboda bai sani ba za ta yi rai ko kuwa zai zama sanadiyar barinta duniya hankalinsa duk ya tashi ana cewa barka ta haihu sai ka ji yi hamdala ya goge wa Allah wani atake zai faɗi ya yi sujjada saboda yana farin ciki kai a matsayin ka na ɗa ƙazo duniya ta dalilinsa yana farin ciki wani wallafi sai ya yi kuka saboda yanzu zai za ka jana cewa wai yanzu ni ne uba yanzu ni ne uba yana mamaki sannan a lokacin yake tunawa lallai babansa ya yi hidima saboda da yana ganin duk ɗa namiji yana ganin babansa ba abin da yake yi ko sai ranan da ka yi aure aka fara ba magi ba man gyada ba manja shinkafa ya kare ba kaza ba kaza sannan kana haihuwa ka ji an ce ba famfas kuma sai ka kai sai naira ashirin yau ka ji na ce ki gaya mutum ne su gaya ba a lokacin za ka gane cewa lallai babanka ya yi hidima ita kuma uwa ba ta sanin irin hidimar da mahaifiyarta ta yi ita mace kenan sai lokacin da ta zo haihuwa sai akwai matar da take cewa ita kullum in ana magana sai a ce uwa uwa uwa ake cewa ita kuma kullum tana ganin wahalar da babanta yake sha Shi ne zai je kaza Shi ne zai je kaza take gaya ba babanta ita ta gane sirrin da yasa ake cewa uwa uwa ba sai ita ma lokacin da ta haihu yaranta ya addabe ta ba ta bacci sai ta ce mama yanzu na gano wannan karatun wato da ba ta gane ba sai da ta zama ita ma uwar ta gane cewa lallai uwa abin girmamawa ne to haka shi ma ɗa namiji baya sanin kima da daraja da mutuncin mahaifinsa sai ya zama uba sannan zai gane lallai babansa jarumi ne ita kuma ya mace bata gane mahimmancin wato mahaifiyarta sai ranar da ta zama ta yi aure ta fara haihuwa in ta zo gida za ka ta kai mamaki na da kokari lallai mamakin yi hidima sai ta ga a gidan kila su hudu ne su biyar su shida ko su tara sai wasu masu dozin ne a ɗakin mamanta ta haife su kuma haka duka ta ɗauki kulawa da su ta dinga musu hidima amma sai ka tadda ƴaƴa guda hudu biyar shida bakwai kasa maintainin ɗin uwa guda ɗaya wannan zai ce ai ba ni kaɗai ka haifa ba akwai wani shi ma ya yi mana a ciyarwa wafa da kai ba ruwanka kaninka ne shi ko wanka ne ya yi ko bai yi ba ba ruwanka je ka yi abin da yake naka kare shi akwai ranar kin dillanci zai gane konansa shi ma ya fara yiwa zai gane a lokacin da zai gane lokacin in Allah ya nufe shi da alkhairi to baka mutu ba baban bai mutu ba maman bata mutu ba ya nemi gafarar su ba ba duk aikin da ka yi a duniya in dai ka rasa yaddan iyayenka wallahi tallahi billahi lazi sai ka shiga wuta wannan ka sashi wannan wannan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata aqun wala ya ce duk wanda ke ɓata wa iyayensa rai babanka da mahaifiyarka kaifanka yazo zuciyarsu yayi ajiyan zuci na bakin ciki na takura wallahi ba za ka ga daidai ba a duniya in kuwa ka ga daidai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce lahirar ka ce Allah ya narka maka aka baka a duniya ba yadda za ka sha a wajen Allah shi sa Allah ya hukunta kada ka bautata wa kowa sirrin sai Allah ya gwamuta biyayyen iyaye da tauhidi saboda duk wannan gatan waye maka su Allah ko to gatan zuwanka duniya ta dalilin waye iyayenka guda biyu duk abin da za ka yi musu a duniya wallahi baka biya su ba inda za ka sa musu miliyan kowace wata kana ba su miliyan sai in kana da makuɗi a ce duk rana kana ba babanka miliyan ɗaya a wata ka bashi miliyan talatin ko baka saka masa ba akan haihuwar da ya maka kai muƙaddara ma babanka bai maka komai ba tun da ya haife ka ya watsar da kai a bola ya fita daga harkanka ya kyale ka wani ne ya zo ya dinga maka hidima ko yau ɗin nan ka zama wani abu lokacin da ka fi bukatan mahaifinka da kai masa biyayya kenan ba ya riga ya watsar da kai ba to saboda duk ka duniya ya gama da kai ta dalilin ka ka zo duniya ba abin da za ka iya mai ka saka masa saboda haƙƙin uba da uwa ba haƙƙi ne wanda ake wasa da shi Kuwaisu bin Amir al-Qarni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Sayyidina Umar bin Khattab tabi'i ne bai zo ba manzon Allah bai gansa ba amma ya bada labarin sa yace daga garin Mudhar ko wani mutumi zai zo yuqalu lahu Uwais bin Amir al-Qarni sunan Uwaisu kana lahu walida wa kana barran bi walidatihi yana da mahaifiya ita ta rage mai yana mata tsantsan biyayya wa kana bihi barasu sai ciwo ya kama shi na zabaya ciwon zabaya ya kama shi a san zabaya yi jikinsa zabayi da kyau ko gashin zame bayi da kyau ko ina a lalace ki fada Allah azza wa jal sai ya ɗaga hannu ya yi tawassali da biyayyen da yake yi wa mahaifiyarsa ya ce Allah ka warkar da ni wa shafahu Allah azza wa jalla illa mawdi'u dirhamin sai Allah ya warkar da shi saboda biyayyen da yake wa babarsa ko ina ya warke a jikinsa banda daidai wuri kamar dirhami a jikinsa manzo Allah ce man istata'a minkum an yastaghfir Allah lahu falyaf'al duk wanda ya haɗu da shi a cikin ku ku sahabbaina in ya samu dama ya ce ya roƙi masa Allah ya gafarta masa duk mutumin da uwai sai aka sai ya kalle shi ya ce ya Allah ka gafarta wa wani take Allah zai yafe masa saboda darajar biyayya da yake yi wa mahaifinsa yadda na umar yana nan manzo Allah ya faɗi wannan hadisin sai ayari suka taso daga yaman suka zo garin madina a zamanin sai umar yana ganin ayarin sai ya tuna da wannan hadisin sai ya zo ya ce mamin ku uwaisul karni kai a nan waye uwaisu mutum ne ba kowa ba malfa ma yake yake sai suka ce gashi can sai da umar ya zo ya same shi ce an ta uwaisul karni kai ne uwaisul karni ya ce e ya ce kana da mahaifiya ya ce e da kana da ciwo na gabaya ko kuturta ya ce e roki Allah ta dalilin biyayyen da kake yi wa babanka ya ce e Allah ya warkar da kai ya ce e eh. banda daidai dirhami ya ce e ya ce na ji daga bakin banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haɗu da kai a cikinmu ya roƙa masa gafarar Allah don girman Allah wai su kuce Allah ya fi min wake wannan maganar Umar darajarsa ɗaya ne wannan sahabi ne wannan kuma tabi'i ne wannan ɗan aljanna ne tun yana duniya ko kuma shi ne faruƙul umma amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haɗu da shi ya roƙan masa gafarar Allah Allah zai gafarta masa sai da na umar ya ce don girman Allah ka ce Allah ya yafe min wai su yayi shiru ya kalli sai da na umar da kai ya ce ya Allah ka gafarta wa Umar sayyidina Umar ya farin ciki ya gode masa ka duba darajar sayyidina Umar ya ce na gode ina za ka sayyidina Umar ke sa. ya ce za ni Sham sai ce bari in rubuta wa gwamnan Sham ya baka special attention idan je a baka special treatment kai ya zama ɗakinka daban gidanka daban kayan da za a maka hidima daban ya ce ba na so ka ce ka banna in zauna cikin mutane da su san waye ni ba <laughs> wani ma yanzu yana cewa ta Allah rage wa aya zaki da ni ne zan ce a hazorak ba zai shiga ko ya fara lissafin irin abubuwan da zai da zai ce yanzu da ya zama mulki biloniya dan yanzu zai samu kuɗi ko dan wani ya fara tunanin kuɗi sai da na Umar ya ce ya ce a a bashi shekara ta zagayo wa'ansu suka zo daga sham suka zo garin madina sai sai da umar ya ce kun san uwaisu sai ce eh, muna ganin shi bawan allah yana kaza sai ce ta ai ga darajar da uwaisu yake da shi duk wanda ya haɗu da shi ya ce ya roƙa mai gafara na ubangiji yana cewa allah ya gafarta maka duk zunubin da kai allah zai yafe maka wannan mutumin na jin haka ya ce ta yana komawa yana haɗuwa da uwaisu sai ce aji ce Allah ya be mun sai uwaisu ya yi shuru ya ce ka haɗu da umar sai ce gaskiya ne sai ce to ya Allah ka za a kawawa ne sai uwaisu ya ɓoye ba a ƙara ganin shi ba kuma da ne kada a dame shi Ko malamai da suka zo sharhin wannan hadisi suke cewa duk mutumin da ya yi biyayya ga babansa da mamansa har iyayensa suka yadda da shi irin wannan daraja da uwaisu ya samu kai ma za ka samu a wurin Allah ashe kenan yi wa iyaye biyayya ba karamin abu ba ne. kai bal suka ce hasili kai ko baki ya yi maka sai mutum na biyayya ga iyayensa kata mai rai yi maka baki sai ka lalace na san wani zai fara tunani ai wannan tabi'i ne kabarin ka maka wannan abin ya fara a garin Kaduna nan na san mutumin nan da yake gaya min na san safarin sani ya ce ya yi wa iyayensa biyayya mahaifinsa da mahaifiyarsa kai mahaifiyarsa ta ce bai shi na garin kaduna ba zai cije ka ba duk wani mugun abu Allah ya sa kai ɗana ka zama abin tsoro gare shi saboda biyayyan da ya yi ya ce malam a nnpc yake aiki ya ce rigima ta haɗa shi da wani soja ya zalunce shi mejo ne ya ce sai sojan ya daka mai kawa a cikin mutane a nnpc ya ce malam ban san lokacin da na yi fushi na dakawa wannan sojan tsawa ba ya ce wallahi malam a gaban kowa sojan ne ya fara tsula fitsari ana kallon shi ya ce sojan nan ya kasa barci ya kira ni wai kai waye ya ce malam ni kai na ban san abin da ke faruwa ba ya ce an yi postin ɗina lagos ni kuma ina so na dawo in yi sallah irin wannan lokacin karamar sallah a arewa ya ce sai na cewa mai gidana don Allah ya min izini ya bani fata ni ina so na zo arewa in zo yi abu na hidima Allah da sauransu na bar iyalai ba ya ce ba zai bani ba kuma sai na ce mai ni ba na so in zauna a Lagos ina so in dawo arewa ya ce in ka tafi sai na kulla ma an kore ka ya ce malam da na fusata sai na kalle shi na ce mai wallahi bai isa ba sai na tafi kuma na ce mai idan ka ce sai ka kore ni ya ce kafin na dawo sai an kore ka aikin nan ya ce malam kullum na tana da wannan abin sai na roki Allah ya gafarta min ya ce wallahi malam na dawo aiki na dawo arewa bayan sallah na koma kafin na koma an sallami wannan mutum an kore shi ya ce a wurin da nake sana'a abokaina suka hada kansu suka hada miliyan uku suka je kusfa suka je suka yi sihiri aka kashe aka yanka bakansa wai don a kashe ni ya ce malam wani daga cikinsu abin ya taba shi sai ya zo kira ne ya ce kai wani kai tafiya tunda an tura shi wa ne ya ce in ka tafi abu kaza zai faru ga abin da muka yi ina tausaya maka Ya ce ai ba raina ba hannun sa yake ba sai na tafi Ya ce malam na tafi Ya ce kasan in an haɗu da juna ana wa juna flashin ana ɗan yi wa juna hon ce duk wanda suka haɗu daga cikin waɗanda suka yi wannan asirin ce ina haɗuwa da su in na danna hon ɗin mota na Ya ce malam ina ganin mota su za a ɗaga ta kabin kefa haka za ta juye ta kife kafa ya ce dukkansu sai da suka zo suka same ni suka ce in yafe musu saboda dukkansu ba wanda bai yi ba har suka sha bokan da ya yi wannan asirin sai da ya mutu dalilin wannan asirin ya lalace ya sa a kira ni wai ya roke ni gafara na ce wallahi ba zan je ba ya ce malam ta dalili na bokan ya mutu na ce ka rage mugun iri Allah ya saka maka da alkhairi to ka me ya jawo wannan biyayya ko da iyaye na ka mana wannan kissan ne ba don komai ba don kada ka yi tunanin wa'annan ai da ne ko wa'annan mutanen kirki ne to har yau in dai za ka yi wa babanka da mamanka biyayya wallahi ka gama samun duniya da lahira ka faranta wa iyayenka rai ka gani ba abin da za ka nema da ba za ka samu ba mu ce malam duk mutumin da ya cuce ni sai rayuwar shi ta lalace sai ya dawo ya ce in yafe mai ya ce malam saboda haka ma ‘ya'yana ba na fushi da su don in ɗana ya min abin ne fushi da shi ba zai ga mai kyau ba ga ta dalilin mai ke nan biyayyen da yi wa iyayensa kai faɗan kaduna ya taɓa rika da shi yana lokacin rayuwa nan hanyoyin ba ya ce yana rufanari ya ce shi ba zai iya kwana a rufanari ba duk sauran abokan suka ce za su kwana saboda an an datse hanya ce shi kuwa ba zai iya ba sai ya taso abokansa suka ce za a kashe ka Ya ce shi kuwa sai ya zo Ya ce malam a gabana ina gani ana datse mutane sun yi road block amma malam ina zuwa wurin da mota sai a ce alhaji compass sai a buɗe road block ba wasu ana da kansu ana saransu ya ce amma shi ko motar shi ba a kalla ba sai dai a ce alhaji compass a buɗe yana wucewa a rufe na ya wuce ya ce da ya kira su da landline ne lokacin ya ce da ya kira su ya ce ya dawo gida ya ce kawai wani ba matsafi ne aka suka ce kaga me sun manta cewa ne yanzu ne sakon ne nake so ku gane a anan addu'an dawa mahaifiyarsa ta yi masa a ce kocin na kaduna ba zai cije ka ba saƙon me yake so ya nuna mana cewa idan iyaye ka yi musu biyayya suka yi maka addu'a ka gama jin daɗin duniya ka gama jin daɗin lahira kuma in Allah ya da wannan ka gama shiga aljanna amma idan iyayenka suna bakin ciki da kai kana bakanta musu rai kana fusata su ba za ka taɓa ganin mai kyau ba kuma kan da za ka shiga aljanna saboda haka iyaye ba abun wasa bane shi sa Allah ya hada tauhidi da yi wa iyaye biyayya ka kyautata musu duk abin da kai musu ba kai asara ba ka taimaki kanka kuma ka taimaki ƴaƴanka yace malam babana yayi min addu'a na kai shi Saudiya yayi addu'a ya fashe da kuka yace ka kawo ni makka ni kuma ina da ban da daman da zan kawo babana ban iya kawo mahaifina ba yace amma gashi kai ka kawo ni ya ce Allah ya saka maka Allah ya maka kaza ɗanka wani Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza ya ce malam duk addu'an da mahaifina ya yi a kan ɗana wallahi ga sunan ta gan su kaga ashe kenan biyayya ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba kai babanka ya kira ka kana ta zungura baki kaman jaba wai kai you are a big boy akwai yaron da fa na gan shi wai yana ce min wai baban shi kai mamansa da babansa suna sun kira ni suna cewa suna da matsala da shi na zo na ce mai kai je ka bata hakuri yana to na haka yadda ka san wani kobra yana ta huci I'm a big boy I'm a big boy na ce ikon Allah a lokacin da zuciya ta kai min nan na ɗaga hannu da ce kai wannan da zan kwaɗa mai mari iyayen nan ma za su dawo kaina ne Allah kuwa saboda yaron nan abin takaici da na zo zan yi magana da shi maman da baban maman ta yi kuka idanta ya yi jawur na kalli yaron na kainan na ce sai ce ba zan yi magana ba sai wa'annan sun fita daga nan baban shi da maman shi sai baban ya rike hannun maman zo mu je abin takaici muka gama wai is a big boy na ce kai yaushe aka haife ka I was born 97 ina kalle shi 97 kuma shi da kake wannan wai shi is a big boy shi ba yaro ba ne sun shi tura ya je ya koyo ɗabi'an turawa ya zo wai za a takura shi na ce kun sa yaron na islamiyya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai malam ka na ce a'a ko kana amsa yaron nan kun kasha islamiyya eh ya dan fa na ce a'a magana ɗaya nake so kun sa sha islamiyya eh, ya dan fara zuwa makarar na ce oh yaro ba ku kai shi islamiyya ba kuka tura shi kasan turawa ya je koyo ɗabi'un turawa shi ne yanzu kuke so ya muku biyayyan sayyidina bakar da umar ta ina zai yiwu yaron nan na ce je ba maman shi hakuri da ya zo kusa da ita kalle ta ka sai kau da kai ya abe mu kare ce kai kyan wannan duka a duka can shi duka ai ba zai san muhimmanci ba sai ranar da shi ma yau ya zama uba ko ko daga nan ne nashi sai ya fi wannan muni abin da yawa iyayensa sai ya fi wannan muni shi sa ba abin da za ka yi kamar ka kusa wa iyayenka in ka san kana ka musguna musu a baya yanzu Allah ya shirye ka ko to yanzu ka goge wannan zunubin shine ka ci gaba da kyautata musu kullum ka je gaban su ka roƙe su su yafe maka ka kyautata musu ka sa su kuka na farin ciki kamar yadda da a baya ka sa su kuka na bakin ciki shine fa za ka kankare wannan zunubin a wurin Allah in ba haka ba duk wanda ke ɓata wa iyayensa rai babanka ya ji zafi a zuciya mahaifiyarka ta ji zafinka a zuciya wallahi wallahi billahi allazi in ka mutu haka zaka shiga wuta dan manzo Allah ce la yadkhulul jannata aqun wala namam duk wanda ke saba wa iyayensa guda biyu baya kyautata musu ba zai taba shiga aljanna ba to ina gama ya ɗaga hannu ya daki ubansa ya daga hannu ya daki uwarsa ya daga ya buɗe bakinsa ya kalli mamansa ya ce mata munafuka wai ɗa ya kalli mamansa ya ce mata munafuka ko ya kalli ubansa ya ce mai ɗan ni akwai wanda na gani wai yana cewa babansa ɗan kirta abokansa na cikin gidan ne sai na ce mata ku fito ku fito ku fito ɗan kirta ya dawo yana tsayawa ni kuma na zo wucewa sai na tsaya in ga kirta sai na ga ashe baban ne ya dawo da mota shine ɗan kirtan <laughs> wannan shi ya sani wai baban shi ne ɗan kirta dayu sun san abin da suke kiran babansu in ka jana boss wato baban ne mai gadi mai gadin gidansu shine baban shi wato yana gadin kuɗi suna jiran mai gadi ya kwanta ne su za su yi mai alibidi da kuɗi za ka ji suna kala-kala ‘ya'ya matasa ke sa wa iyayensu saboda ne suna ganin cewa kuma ka san cewa babanka security ba gare ka don mutanen da kake gani suna zuwa gidanku wallahi duk ranar da aka ci ba babanka za ka gane kuranka ba wanda za ka da gani to ka sani cewa mahaifinka security ne gare ka mahaifiyarka ita ce security rayuwarka ta duniya da kuma rayuwarka ta lahira ba abin da za ka yi kamar ka kyautata musu in ka san ka musu laifi a da yanzu ba ka yi asara ba ka koma gida ka fashe da kuka a gabanta mama ki yafe min mama ki yafe min ka yi kuka kamar ka kaunar ranka dan ka tana kuka haka sa ta kuka ta ce na yafe maka ka gama ka san suna da sosai iyaye mata ko amma uba in ka kure shi in ka ga dama ka yi kukan cikin tokali bai san kayi ba saboda zuciyarsa a tsaye take ina fata an gane amma mata tana ganin ta fara kuka ita ma za ta fashe da kuka kai a kamun kawai ba zai maka kuma al'adi ka yi din to yanzu ne kake da damar da za ka roƙe ta ta yafe maka sannan kuma babanka ka je ka kwanta a gabansa kai ta kuka bi ma'ana ka zauna a gabansa kai ta kuka a ce duk abin da ne maka na laifi ka yafe min na tuba baba ka gani yadda rayuwarka za ta kasance kai wasu ma da ɗalibai da kake ganin daki ɗaya a makaranta wallahi in ka bi silsila yana da alaka da saba wa iyayensu sai Allah ya doɗe basirar kai ta zuwa ya je ya yi jam babu bai ba ya yi waye fatima ta raso tara haka zai kare ka ga rayuwar ba daɗi wallahi kana musguna wa iyayenka ne ko kuma kana kasuwanci kaga sai ka taso wu sai ka ka ka alaƙarka da iyayenka in kuwa iyayenka sun mutu to akwai wani hanya da za ka saka musu shine sannan babanka da yayyin babanka da sannan mahaifiyarka da yayyin mahaifiyarka ka je ka kyautata musu tamkar ka kyautata wa iyayenka ne wannan nasi ne na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suka shi maka albarka yanda babanka zai ce Allah ya maka albarka zai shafe ka kasan wasu mutane wato suna da dakikanci sai ka ce kai ai duk wanda ba babana ba ko baki ya mun ba zai kama ni ba hattara wallahi idan kai ko kafiri ne in ka cuce shi manzo Allah ce in ya maka addu'a tip ya tafi ka gama lalacewa kenan saboda haka iyaye ba abun wasa bane ku rike iyayenku ku roƙe su su yafe muku tun kafin su koma zuwa ga Allah wallahi idan babanka ya rasu ko mahaifiyarka babban kashi tamanin na samun aljannan ka kubuce maka da duk wanda yake da iyaye bai kyautata musu ba har suka mutu to wannan mutumin ya rasa kashi tamanin na shiga aljanna saboda iyaye ba abun wasa ba ne. sa'annan duk wanda ya kiyaye iyayensa ya kyautata musu to ka je ka bincika ba zai taɓa yin mummunan cikawa ba sai Allah ya ba shi dama ko da ya yi abu mara kyau sai ka ga kafin ya zo ya mutu sai Allah ya seta shi ya tuba ya gyara kuma ya yi kyakkyawan cikawa amma duk irin ibadar da za ka yi in aka kyautata wa iyayenka ta sai ka ga rayuwar ka lalace kuma ka yi mummunan cikawa sannan kuma a lahira ka sha a gafar ubangiji Allah ba mu ikon yin biyayya ga iyayenmu to wannan yana cikin attaura fa kuma gashi nan a cikin Qur'ani sai yace wazil qurba da 'yan uwanka na jini ka kyautata musu yau mutane da yawa talakawan da mawadatan duk zalimi ta kadda je a wannan babu sai ka ga mutum Allah ya azarta shi in mawadaci ne zai kyautata wa ɗan uwan matansa wannan karatun mata ba za su so shi ba kuma shi ne gaskiyar magana amma ga 'yan uwanka na jini suna shan wahala ba ka kyautata musu ba ka yi musu hidima kudinka ya zama na banza da wofi sunansa kudinka wofi kudinka banza kudinka shirme in kana da dukiya baka kyautata wa 'yan uwanka saboda Allah ce wa atizal qurba haqqahu ɗan uwanka da jini ka bashi haƙƙinsa shi ne ka kyautata masa Allah ya mai da kai breadwinner a gidanku ne ba dan ka fi kowa kwanya a gidanku ba a ciki sai ka ga a cikin annanka wanda suke kasa da kai sun ma fika kwanyan amma sai Allah ya fifita ka ya baka dukiyar to ka kyautata musu saboda su ne kyautata musu wajibi kyautata wa 'yan uwan matanka kuwa sunansa supplementary sunansa abinda bature ke kira supplementary suna mustahabiya in ka yi ka samu lada ɗan nitsitsi eh shi sa na ce mata ba za su so karatun nan ba amma 'yan uwanka idan kai musu wajibi ne wanda ya sauke wajibi da wanda ya nafila ɗaya suke to wannan shine karatun kuma mutane da yawa ba su san wannan ba sai ku ya ce ai yayi wa ɗan matansa kaza yayi kaza yayi kaza amma ƴan uwansa ba ba su da mutunci kai ma baka da mutuncin in ba su da mutunci kai ne ma baka da mutunci saboda ne ai Allah ya baka dukiyar ne saboda kai musu hidima ai makiyana ne ba sa na da ci gaba ah. sahabi ne fa ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙaran 'yan uwansa yana nan a Bukhari hadisin ya ce ya ma'aikin Allah ina da 'yan uwa ina kyautata musu makura na kyautatawa amma 'yan uwana kullum suna bi na da bita da kulle suna so sai sun ga downfall ina sai ya nuna gazawarsa an adam kenan ko sai ke ganin kamar zai janye zai dena ne taimakon su sai manzo Allah ce in dai kamar yanda ka faɗi ne kana kyautata musu su kuma suna bunta da bita da kulle ka ci gaba da kyautata musu kai kuma Allah zai ci gaba da ɗaukaka ka akan su ba zai taɓa ba su nasara akan ka ba amma da zaran ka janye su kuma lokacin da Allah zai ba su nasara akan ka lalata rayuwa kake kenan saboda wajibi ne kyautata musu in ko ba kai sauke shi ba sai ka ga Allah ya jarabce ka a gidanka kuma al'amura na gidanka ba sa tafiya daidai yadda ya kamata saboda haka ne Allah ya ce wazil qurba an uwanka da jini inna Allah ya amurukum bil adli wa wa ihsan wa ita'i dhil qurba ko wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi sai ce me ya'idukum la'allakum tadhakkarun muhallin shahid shine wa ita'izil qurba dan uwanka na jini ka kyautata masa yau zumunci ya zama sai kana da kaya in ka ga an zo gidanka to daman kana da kaya ne a kunshe sai a dan zo maka da dan kulli zai ce ka dan mota yana neman kuɗin mota amma ba ka da ko sisi ba wanda zai zo gidanka a cikin yan uwa sai dai in ma an tana da kai a kira ka a waya ne salamu alaikum na dan ce bari in kira ka ne saboda me ba ka da kaya ka ziyarci dan uwanka wanda bai da ko sisi ka sa mai farin ciki ya ji daɗi a zuciyarsa cewa yau dan uwana ne ya kawo min ziyara wallahi sai ka samu aljanna akan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin banu Isra'ila wani mutumi ne tashi takanas ba ta Kano ba ta Kaduna yanzu takanas ta Kaduna ya tashi daga garin su zai je ziyara wajen dan uwansa yana zuwa kan hanya sai Allah ya turo mala'ika musamman sai ya zo wurinsa da sufar da nace ina zaka sai ce zan ziyarci dan uwana ne da jini sai ce dan uwanka din nan kana tsammanin in ka ji wajen sa zai baka wani abu ne sai ce a'a ni dan uwana ne ina so ya gani ya ji daɗi a zuciya na faranta masa rai a matsayina na dan uwansa aka masa ziyara saboda ina so in sa mai farin ciki ne ba abin da nake nema a wurinsa sai ce to ni mala'ika ne Allah ya turo ni in gaya maka wannan dalilin ya baka aljanna kaga a ka zaka ga ba wani aiki ba ne ko Ko amma a wurin Allah ne babban aiki ne saboda haƙƙi ne na ɗan uwanka na wajibi ya kyautata masa mutane da yawa sukan saki ɗan su su sun saki reshe su je su kama gani da je ta hidima a can daji da ba kofa kaga hidiman da za ka je kai kai a daji wa zai gari gari kaga ba wanda ya sani amma na ɗan uwanka ga lada ga darajar ka na karuwa a wurin Allah sannan ga zumunci ka hada duk wanda ya yanke wa dan uwansa zumunta ya sani tsinuwar Allah ta haukansa halatitu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah wa asammahum wa a'ma absarahum duk wanda ya yanke zumunta Allah ya ce ulaika alladhina la'anahum Allah su wanda Allah ya tsine musu saboda ya yanke zumuntan da ke tsakaninsa da ɗan uwansa na jini wa a asammahum Allah ya doɗe jinsu ba sa jin gaskiya su aiki da shi wa ma a a absarahum Allah ya makantar da idanuwansu ba sa ganin gaskiya su aiki da shi ga wannan ana so a nuna maka girman haƙƙi amma duk wannan bayanin baya kore ka kyautata wa ɗan uwan matarka ta fata an gani amma ka sani cewa na wajibi shine me na ƴan uwanka na jini ka fara sauke wannan sannan idan kana da rara sai ka yi musu a can ina fata an gane amma kada ka je kana yi ba wa'ancan wa'annan kuma suna da bukata ka ki musu ai laifi a wurin Allah dan Allah zai kama ka da wannan laifin amma in masakin na da yawa kai nan kai nan nurun ala nurin kenan amma ba yi da yawa ɗan kaɗan ne sai ka yi na wajibi can kuma sai ka bi su da kyawawan magana qaulun ma'rufun wa sadaqatun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha sai ka yi magana mai daɗi to san to babu kaya talakawa ne ba komai da akwai da insha Allah da mun yi Allah a dai mu da addu'a Allah ya kama na buɗi kaga shi kenan za su ji daɗi ka girmama su ko eh amma ka yi wancan ka sauki wancan in kuma matakin na da yawa ka yi ma wa'annan ka yi ma wa'annan wannan shine Allah ya samu dace Allah ya ce waliyata ma da kuma marayu a kyautata musu suma yau ajin marayu da suke duniya ai Allah kai sani musamman a nan Najeriya ina fata an gane kudin da zaka wato je umrar shi idan kana da wadata a ce shekarar nan ba zan je umra ba kila nawa ne ake biyan umara misali miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan uku gwargwadon masakinka sai ka ce to wannan miliyan uku ba zan je umara ba zan taimaka wa marayu da miliyan uku nan ya zama ba Bajet din umara wallahi sai ka samu ladan da kila a umara ba za ka samu ba dan karshen ta ma sai ka je a koma kana riya a umaran saboda ai jonji ne kawai alhaji wani ma da waje kaza jan ɗin da muka saba haɗuwa, haɗu shi kenan a zauna ana ta labari ana fantamawa ana nuna ana da kuɗi an sa kaya masu tsada a zauna ana shewa kaga ba ladan sisi karshen ta ma laifi kai a wurin Allah amma wannan kuɗin ka ɗauka ka je ka yi wannan hidimar ka gani ko kuma ka je ka duba wata anguwa daga cikin anguwannin da muke da su a nan garin Kaduna musamman irin sababbin anguwannin nan da ake da shi zaka ga wasu suna wahalar ruwa sai ka tuna yadda ake shan wahalan zafin ranar nan ka duba ka gani ka je irin wannan anguwan ka je ka hada musu bohol da tanki ka gani ka ga irin addu'an da wa'annan mutanen za su yi maka wallahi irin wannan aiki sai ka ga ya zama dalilin ka shiga aljanna kuma ka ga Allah ya ƙara maka buɗi ninkin ba ninkin abin da kake da shi to amma ne wani baya wannan tunanin yana gana a ah, tunda yana da kuɗi shi ne kawai zai je yi akwai akwai hanyoyin da zaka samu lada wallahi ba sai ka je umra ko aikin hajji ba sai ka samu ladan da ya tsara wanda ya je aikin hajjin nan saboda yadda ka faranta wa mutane rai Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man nafasa an mu'minin qurbatun min qurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatun min qurabi yawm qiyamah azarwa ya ce fi duniya wal akhira ya ce duk wanda ya kwaranye wa wani mumini bakin ciki daga cikin bakin cikin da yake da shi na duniya Allah zai kwaranye masa bakin cikin duniya da lahira kaga ba karamin aiki bane Allah ka ba mu iko aiwatar da wannan alkhairi wal matakin da talakawa miskinai wa qulu lin nasi husna mutane ku gaya musu kyawawan magana kana da kuɗi idan mutum ya zo ya roƙa ba ka da abin da za ka bashi ko kuma kana da shi amma ba za ka bashi ba ka gaya masa magana mai daɗi ya haƙuri ba zan iya baka ba kaga ya fi daɗi ko da ka gaya mai magana ban za ka zage shi sai ka zama ko da ka zo ka bashi daga baya ka lalata ladan ka baka da ladan sisi amma ka gaya wa mutane maganan mu da kyau haka kuma talaka ne kai ma ya zama cewa magana masu kyawu suna fita a bakinka shine wa qulu lin nasi husna da talaka ba masu kuɗi kare ba da talaka da mai kuɗi kowa Allah ya ce ku gaya wa mutane magana mai kyau kada ya zama kullun kai magana banza ke fita a bakinka maganan banza ka gaya wa kowa maganan banza wani ma gabakan talauci gashi baka da komai amma sai girman kan bala'in gaske in ka gan shi in an taya shi a titi ba wanda zai kalle shi amma ga girman kai gashi baka ibada sannan gashi kuma kullum maganganun banza ke fitowa a bakinka kai kai asara irin ku ne manzo Allah ya ce mutane wa irin wannan shine wanda manzo Allah ya ce la yadkhulul janna zai shiga aljanna ba sa'annan wala yuzakkihi Allah ba zai tsarkake shi ba Allah kuma ba zai yi magana da shi ba sannan kuma yana da azaba mai radadi sai ce a'ilun mustakbirun talaka mai girman kai to da me za ka yi girman kan ba ma da kuɗi ke sa ake girman kai ko ko dai kuɗi ko kuma sarauta ko ilimi ko ko mulki to kai ba ka da ko ɗaya amma ga bala'in girman kai maza Allah ce ba za ka shiga aljanna ba Allah kuma ba zai maka magana ba sannan kuma kana da azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama Allah ka tsare mu sai ya ce wa aqimus salata ku tsai da sallah wa atuz zakata kuma ku ba da zakka sun tawallaytum illa kalilan minkum sai kuka juya baya akan wannan doka da Allah ya ba banu Isra'ila da baki ɗansu suka juya baya illa kalilan minkum sai kan daga cikin banu Isra'ila suka tsayu da wa'annan dokoki kaga wannan yana cikin attaura kuma yanzu gashi nan muna karanta a ina a cikin Qur'ani sai ce wa antum mu'ridun alhali kun juya baya kun juya wa ubangiji da dokar ubangiji baya akan umarnin da Allah ya baku akan yi wa ku bautata wa Allah ku yi tauhidi ku yi wa iyayenku biyayya ku kyautata musu ɗan uwanku na jini ku kyautata musu marayu ku kyautata musu talakawa ma ku kyautata musu wannan umarni ne masu kudi ya ce wa kulu nasi husna kuma in za ku yi mutane magana ku yi musu magana mai kyau nan ba talaka ba mai kuɗi ba talaka da mai kuɗi kowa an Allah ya ce in za ku yi magana ku yi magana mai kyau sai ya ce ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka mawadata kenan sai ce sai suka juya baya kuma suka kau da kai daga dokar Allah yanayin lokaci ne haƙuri karatu ya ja da yawa akan wannan ba don komai ba saboda biyayya ga iyaye abu ne wanda ba a wasa da shi kuma da yawan matasa yau za su shiga wuta ne ta wannan dalilin Allah ya ba mu ikon tuba Allah kuma ya ba mu ikon yi wa iyayenmu biyayya duk abin da zai kai mu da yi wa iyayenmu biyayya ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da su kada ka ba mu ikon mu yi musu biyayya akan sabanka amma duk abin da yake na biyayya ne ka ba mu ikon aiwatar da shi ka tausaya mana da iyayenmu ka mana rahama a cikin wannan wata da albarka ka saka mana da gidan aljannan firdausi a madadin sani dauda foundation wanda suka ɗauki nauyin isar da wannan sako gare mu alhaji dr sani dauda mon ga kuwan zazzau babba wanda ya ɗauki nauyin sadar da wannan karatu zuwa gare mu Ana roƙon allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a dukiyarsa ya kuma albarkaci zuriyarsa ya karɓa masa a matsayin ibada sa'annan kuma ya saka masa da gidan aljanna mu kuma da muka zo muka yi wannan karatu da muka saurara Allah ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya tsaka mana da gidan aljanna kamar yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙon Allah ya haɗa fuskokinmu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk